daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safe, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai, akwai shirin kokun san, sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan, shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau. A hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta yi tir da hamci kasar isra'ila da ƙoƙarin wanke kanta tare da rabawa addinin musulunci ta'addanci gwamnatin amurka ta ce ba ta buƙatar jakadan ƙasar afirka ta kudu a ƙasar bayan da jakadan ya zargi shugaba trump sannan za ku ji cewa kungiyar hamas ta ce a shirye take ta sake ta saki fursunoni hamsin kasar isra'ila da amurka tare da gawaki guda hudu tuma da yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan jimhuriyar musulunci ta iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi tir da hamci kasar isra'ila kan yadda take amfani da kalmar ta'addancin addinin musulunci don raba wa addinin musulunci ta'addanci tashar talabijin ta firasti bayanan tehran tana kalto irawani yana farar haka a taron yaƙi da kin addinin musulunci a ƙasashen yamma da kuma ƙasashen da suke fama da ƙarancin sanin addinin musulunci a duniya irabani ya kara da cewa shekaru uku da suka gabata ne dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da ƙuduri mai lamba 73.254 fasila don yaƙi da ƙin musulunci addinin musulunci a duniya jakadan ya yi tir da benjamin netanyahu firaministan ƙasar isra'ila da yawan amfani da kalmomi wa'anda suke rabawa addinin musulunci ayyukan ta'addanci a jiya juma'a wato 14 ga watan maris ne dai a kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar a matsayin ranar yaƙi da ƙin addinin musulunci a duniya irawani ya bayyana cewa ƙasashen turai da dama a wato da sunan da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki sun kafa dokoki waɗanda suka bawa wasu mutane dama na wato muzanta addini addini da kuma wato littafi mai tsarki na addinin musulunci gwamnatin ƙasar amurka ta ce ba ta buƙatar samuwar jakadan ƙasar amurka ta kudu ibrahim rasul a ƙasar tashar talabijin ta firis bayanan ta tehran ta nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio yana faɗar haka a shafinsa na x a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa rasul mutum ne wanda yake nuna wariya yake kuma ƙin amurkawa don haka ba ma wato ba ma bukatan shi a wannan ƙasa babba in ji shi rubio dai ya bayyana dalilan ɗaukar wannan matakin a kan jakadan amma hakan ya faru ne bayan da jakada rasul ya wato ya yi wani jawabi a taron ƙasashen wato ya yi wani jawabi a ƙasar afirka ta kudu inda ya zargi shugaba trump na ƙasar amurka da samar da shirin sake mai da amurka ƙasa babba da wani wato da wani shirin fifita fararen fata na amurka akan saura labarin ya kara da cewa tun lokacin da trump ya sake dawowa fadar white house aka hana jakadan na amurka na afirka ta kudu a kasar ganawa da jami'an fadar white house kamar yadda ya dace ƙungiyar hamas wacce take iko da zerin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta bada sanarwa cewa a shirye take ta saki fursunonin hamji ƙasar isra'ila da amurka har ma da gawaki na mutum hudu idan hamji ƙasar isra'ila ta dawo kan wato yarjejeniyar tattaunawa da tsagaita bude wuta tsakaninta da ita hamji ƙasar isra'ila tashar talabijin ta faransa TV a nan Tehran ta nakalto wani jami'in kungiyar yana faɗar haka a jiya Juma'a ya kuma ƙara da cewa wasu daga cikin wa'anda suke tsakanin suke shiga tsakanin kungiyar da Amurka Isra'ila ne ya bata wannan shawarar sannan ya kara da cewa sai dai wannan matakin yana da sharuɗa kuma su ne Amurka Isra'ila ta amince ta dawo kan teburin tattaunawa da kuma marhaloli na biyu na aiwatar da jejeni da suka cimma a tsakanin bangarorin biyu tahira annunu ya faɗa wa kamfanin dilishin labaran afp na ƙasar faransa kan cewa hamas za ta sallami edan alexander wanda yake ɗauke da fasfot na ƙasar amurka da kuma wasu mutane hudu wa'anda suke ɗauke da fasfot na ƙasashe biyu wato hamdu ƙasar isra'ila da kuma amurka amma tare da wa'annan sharuɗa sanarwar ta kammala da cewa ƙungiyar ta fara sabuwar tattaunawa a birnin doha na ƙasar qatar a ranar talatin da ta gabata sannan tawagar hamshin isra'ila ma tana halartar tattaunawan wanda aka fara masu labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kimani makonni biyu kenan jumram niger tana fama da karancin man fetur a gidajen man ƙasar wanda ya rage zirga-zirgar ababen hawa a duk faɗin ƙasar daga ciki har da birnin yamen babban birnin ƙasar har ila yau ya shafi harkokin tattalin arziki da kuma kasuwanci shafin yanar gizo na labarai ir news ya bayyana cewa bayan da gwamnatin sojojin ƙasar ta kasa magance matsalar a cikin gida ta tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin ministan man fetur na ƙasar zuwa tarayyar najeriya inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya ta shigo don warware matsalar ƙarancin man a ƙasar labarin ya ƙara da cewa gwamnatin tarayyar najeriya tuni dai ta amince da buƙatar inda ta ba da umarni a aikawa jamhuriyar ta niger tankunan man fetur haɗari uku wasu wanda sukan abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar ta niger sun bayyana cewa matsalar ta taso ne bayan da gwamnatin sojojin kasar suka sami wato matsala da kamfanin ƙasar china wanda yake haƙa da kuma tashin man fetur da ke wato da ke birnin da magaran wato suraj wanda ya kai da sojojin ƙasar suka buƙaci jami'an kamfanin su bar ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen tarayyar najeriya a abuja ta musanta zargin da zargin cewa ana wato kashe kiristoci a ƙasar jaridar Prince Time ta najeriya ta nakalto ma'aikatar na faɗar haka jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa rahotanni da suke wa ake yadawa kan cewa ana kashewa ko kuma muzantawa kiristoci a najeriya ba gaskiya ba ne a ranar laraba da ta gabata je kwamiti mai kula da al'amuran afirka a majalisar dokokin ƙasar amurka ta buƙaci gwamnatin shugaba trump ta ƙaƙabawa tarayyar najeriya takunkuman tattalin arziki masu tsanari saboda wannan halin shugaban ƙaramin kwamitin wato chris smith ya yi kira ga shugaba trump da ya ɗora wa najeriya takunkuman tattalin arziki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko kun san sai kuma shirin musamman na watan Ramadan. shirin mu na ƙarshe shine duniyar mu a yau da wannan kuma ke cewa yi ne lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken ɗamarar tsaro. na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar iran wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen china rasha da kuma iran suka fara atisayin sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan ƙasashe suke kula da su labarin ya kara da cewa a ranar talata ce da sojojin kasashen uku suka fara gudanar da wani bangare na atisayin rear admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma kara da cewa wannan bangaren daukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya kara da cewa ana daukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a kasashen yankin da kuma na sauran kasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin ƙasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su ƙarfi gaba ɗaya irani ya ce manufar ƙasashen uku a wannan atisayin mai suna ɗamar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya saɓanin abin da amurka take yi a ƙasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a ƙasashe da dama a duniya ya kuma ƙara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan ƙasashen da suke da ƙarfin sojojin ruwa a duniya suna ƙaruwa kuma suna gwada ƙarfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisaye karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu kasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wannan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyar nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kaɗai don ta faɗa mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasawa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar goma sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hudu da da da arba'in uku suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan ramadan na shekara ta uku bayan hijira kamariya aka haifi imam hassan bin ali bin abi talib alaihi salam limami na biyu daga cikin limamai na ahlul bait alaihi salam a birnin madina imam hassan alaihi salam wanda ake wa lakabi da almushtaba ya tashi a gaban kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma mahaifinsa imam ali bin abi talib alaihi salam da mahaifiyarsa sayyida fatimatu zahra salamullahi alaiha bayan shahadar imam ali alaihi salam a shekara ta arba'in bayan hijira kamariya musulmi sun yi ba imam hassan alaihi salam mubaya'a amma daga baya ma'awiya dan abu sufyan ya rudi da yawa daga cikin musulmi inda ya karkatar da hankulan so daga imam hassan alaihi salam da mazuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga zuriyar bani umayya waɗanda suka kwashe halifancin musulmi suka mayar da shi sarauta irin sarakuna na jahiliyar larabawa imam hassan alaihi salam ya kasance mai tsananin haƙuri da tsoron allah kamar da kuma ya kasance mai bayyana hakikanin koyarwa ta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a aikace ya kasance abin buga misali ta fuskar kyawawan halaye shine wanda ya fi kowa ilimi a zamaninsa kasantuwar ya samu tarbiyyarsa da iliminsa ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma mahaifinsa Imam Ali alaihi salam da mahaifiyarsa Sayyida Fatimatu Zahra salamullahi alaiha da ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shahadar Imam Hassan alaihi salam dan uwansa Imam Hussein alaihi salam ya ci gaba da gwagwarmaya da azaluman sarakunan bani umayya har zuwa lokacin da shi ma ya shahada a hannun sojin yazid dan ma'auya a shekara ta 61 bayan hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1379 suka gabata a rana irin ta yau muhtar bin abi obaida al wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman daukar fansar jini na imam sani alaihi salam cikin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma waɗanda suka kashe shi a karbala shi ma ya yi shahada kafin haka muhtar sakafi dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa musulun bin aqil jikarin imam sani alaihi salam a kofa mubaya'a amma bayan shagowar ubaidullahi bin ziyad a birnin kufa sai ya kama shi jefa shi kurkuku sai kuma bayan shahadar imam hussein alaihi salam yar uwarsa matar abdullahi dan umar ta nema masa afuwa a wajen yazid dan muawiya sannan aka sake shi amma bayan mutuwar yazid dan muawiya ya tara mutane domin neman daukar fansar jinin imam hussein alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun yan baranda na daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein a karbala kuma ya zarta musu da hukuncin da ya dace da su amma rana irin ta yau sojojin mus'ab bin zubair bin al'awam suka shiga birnin kufa su kwace iko da birnin daga hannun muhtar thakafi sannan kuma su kashe shi daga lokacin ne kuma 'ya'yan abdullahi bin zubair bin al'awam suka ci gaba da iko da birnin kufa. masu saurare ko kusan cewa shekaru 36 suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan maris in shekara ta 1989 aka kwato yankin taba wanda yake arewa maso gabacin kasar masar bayan mamayar da isra'ila ta ma yankin na tsawon shekaru gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye hamadar sina wadda take gabacin taba a lokacin yakin shekara ta 1967 tare da sanya hannu a kan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da ta mayar da sinai zuwa ga kasar masar da turshadi gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kauracewa yankunan hamada amma kuma ta ci gaba da mamaye muhimman wurare a cikin yankin ta ba wanda yake arewacin gabashin tekun akaba har sai da aka tilasta mata ja da baya a shekara ta 1989 bayan tattaunawa da dama da aka yi ta gudanarwa da kuma matsin lamba daga kasashen duniya. masu saurare kuma sun cewa shekaru dubu biyu da sittin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan maris din shekara ta 44 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka kashe gaius lilius kaisar sarkin roma na farko a majalisar dattawa an haife shi a shekara ta ɗari bayan da aka murkushe tawayen spain kaisar ya nemi majalisar dattawa ta roma da ta zaɓe shi a matsayin babban jami'in siyasa na roma bayan amincewa da haka kaisar ya kafa kamance tare da pompey da kuma crassus inda ya mame kasar faranni ko kuma faransa a yau bayan wani lokaci crassus ya kashe pompey sannan kuma ya karbi mulki da roma sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin sarkin roma masu saurare ko kun san cewa shekaru 171 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan maris din shekara ta alif ɗari takwas da hamsin da hudu aka haifi emil adolf von barin fitaccen likitan jamus bayan kammala karatunsa da ya ci gaba da bincikensa tare da lewis pastor masanin kimiyyar faransanci na zamaninsa domin gano rigakafin cututtuka kuma ya sami nasara da kuma ci gaba a fuskoki daban-daban da ya gudanar da bincike a kansu don haka berin ya sami kyautar nobel ta farko a fannin likitanci a cikin shekara ta da tara 1901 sannan kuma ya rasu a shekara ta 1917 a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke wajabta yin ramako tare da kafara kamar haka. Na farko, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar ci ko sha da gangan a cikin watan Ramalana, yin ramakon azumin wannan ranar ya wajaba a kansa tare da yin kafara. Na biyu, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar saduwa da mace ko dabba ko kuma ta hanyar yin luwaɗi da gangan a cikin watan Ramalana, azuminsa ya ɓaci, kuma wajibi ne ya yi ramukun azumin wannan ranar tare da yin kafara. Na uku, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar fitar da mani da gangan, sakamakon wasa da al'aurarsa ko shafan jikin mace ko aikata duk wani abin da ke tayar da sha'awa da ya kai ga fitar da maniyi a cikin watan Ramalana, azuminsa ya ɓaci, kuma wajibi ne a kansa ya yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na hudu idan mutum ya wayi gari da janaba da gangan a cikin watan ramalana azuminsa ya ɓaci kuma wajibi ne a kansa ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na biyar ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukaki ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ko kuma jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai don haka a bisa fatawarsu wanda ya aikata hakan wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana amma shin ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah ko manzo ko jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihi salam yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa fatawarsu. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na uku, wasu malaman sun bayyana cewa bayi wajabta yin kafara. Na shida, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar yin gugutu da abu mai ruwa-ruwa ta dubura to wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana, amma shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yin gugutu da abu mai ruwa ta dubura da gangan yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa yin gugutu da abu mai ruwa ruwa ta dubura da gangan baya wajabta yin kafara na bakwai nutsar da kai a cikin ruwa da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai don haka a bisa fatawarsu yana wajabta yin ramako a bayan watan ramalana amma shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa a nan akwai maganganun malamai kamar haka na farko wasu malamai sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa bai wajabta yin kafara. Na takwas, ƙaƙaro amai da gangan yana ɓata azumi, don haka yana wajabta yin ramako, amma shin yana wajabta yin kafara ko bai wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa itiyaɗi wajibi. yayin da wasu malaman suka bayyana cewa bai wajabta yin kafara. Na tara, shigar da ƙura mai kauri cikin maƙogwaro da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai, don haka a bisa fatawarsu yana wajabta yin ramakon azumi. Shin yana wajabta yin kafara ko bai wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa fatawarsu. yayin da wasu malaman suka bayyana cewa yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyadi wajibi daga ƙarshe wasu malaman suka bayyana cewa baya wajabta yin kafara mai azumin da ya karya azuminsa da gangan a watan ramalana sai ya tsiri yin tafiya da ke wajabta shan ruwa kafin gotawar rana domin gujewa yin kafara to kafarar ba ta faɗi a kansa ba wato wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafarar ta hau kansa sakamakon karya azumin da ya yi bisa ganganci. Hakanan, idan mai azumi ya karya azumin watan Ramalana da gangan, sai kuma tafiya da take wajabta shan ruwa ta bijiro masa ba da nufi ba kafin gotawar rana, shi ma wajabcin yin kafarar ta hau kansa sakamakon karya azumin da ya yi da gangan ba ta faɗi a kansa ba. Mai azumin da ya karya azuminsa bisa ganganci. sai wani uzuri da yake hana yin azumi ya bijiro masa misali rashin lafiya da ke wajabta shan ruwa ko jinin haila ko biki ya zo wa macen da ta karya azuminta da gangan to a nan malamai sun bayyana cewa ka da ta hau kansu sakamakon karya azumi da gangan ta faɗi haka nan babu ka fara a kan mai azumin da ya karya azuminsa da gangan a ranar da ake kokwanto shin ranar talatin ne ga watan ramalana ko kuma ranar ɗaya ce ga watan Shawwal, sai kuma ya bayyana cewa ranar ɗaya ce ga watan Shawwal domin an tabbatar da ganin wata cikin dare. Idan ka fara ta hau kan mutum sakamakon kari azuminsa da ya yi da gangan a cikin watan Ramalana, sai kuma ya sake aikata wani nau'in abin da ke bata azumi ko kuma wani nau'in da ke ɓata azumi na daban. Misali, mutum ya kari azuminsa ta hanyar cin abinci da safe. a watan Ramalana sai kuma ya ƙara da cin abinci da rana ko kuma bayan ya karya azuminsa ta hanyar cin abinci sannan ya gugutu da abu mai ruwa-ruwa a wannan ranar to malamai sun bayyana cewa kafara ɗaya ce ta hau kansa amma idan ya karya azumin ne ta hanyar saduwa da mace sai kuma ya sake maimaita saduwa da macen a wannan ranar to a bisa itiyaɗi mustahabi ya yi kafara guda biyu Idan mai azumi ya sadu da matarsa da take azumi a cikin watan Ramalana da ƙarfin tsiya, to yin kafara biyu ya kama shi, kafara ɗaya na karya azuminsa da ya yi da gangan, kafara ta biyu saduwa da ya yi da matarsa da ƙarfin tsiya. Har ila yau, wasu malamai sun bayyana cewa za a masa bulala hamsin na ladabtarwa, ashirin da biyar nashi sauran ashirin da biyar kuma na laifin tilasta wa matarsa da ya yi, kuma babu bambanci matarsa ta auren da'imi ce ko kuma ta auren mutu'a ce, amma ita matar da aka sadu da ita da ƙarfi babu komai a kanta, kuma azuminta bai ɓaci ba, amma idan da yardar mace mijinta ya sadu da ita, alhalin dukkaninsu suna azumin watan Ramadana, to azuminsu ya ɓaci, kuma wajibi ne su yi ramakon azumin wannan ranar. tare da yin kafara bayan watan Ramalana, kuma kowanne daga cikinsu za a yi masa bulala ashirin da biyar na ladabtarwa. Idan kuma matar da mai azumi ya sadu da ita da ƙarfin tsiya a cikin watan Ramalana ba matarsa ba ce, to kafara ɗaya ce a kansa na kare azuminsa da ya yi da gangan. Ita kuma matar da aka mata fyaɗe, azuminta bai ɓaci ba. Idan kuma mace ce ta sadu da namiji da ƙarfin tsiya a cikin watan Ramalana, a nan hukuncin yin kafara ɗaya ne a kanta, wato kafarar kare azumin da ta yi bisa ganganci. Idan mutum baya azumi sakamakon rashin lafiya, ko kuma matafiyi ne da ya dawo daga tafiya da baya azumi a watan Ramalana, to bai halatta ya sadu da matarsa da take azumi ba, idan kuma har ya sadu da ita da ƙarfin tsiya, to a nan akwai maganganu biyu. Wasu malamai sun bayyana cewa babu yin kafara a kansa. saboda saduwar da ya yi da matarsa da take azumi duk da cewa ya aikata zunubi yayin da wasu malamai suka bayyana cewa wajibi ne ya kafara saboda saduwar da ya yi da matarsa da take azumi a bisa itiyaɗi wajibi idan mai azumi ya karya azuminsa a watan ramalana ta hanyar aikata abin da ke haramun misali shan giya ko zina to kafara ɗaya ce ta hau kansa wato yin azumin watanni biyu a jere ko ciyar da mabukata guda sittin ko ‘yanta baiwa. Idan mutum ya ɓata azuminsa, amma yana kokonto, shin abin da ya aikata yana wajabta ramako ne kawai ko kuma har da kafara, to a nan hukuncin ramako ne kawai ya hau kansa ban da kafara. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha hudu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأغلني فيهم من الخطايا والهفوات ولا تجعل لي فيه غرزا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين يا الله kada ka kama ni a cikinsa da kuskuren da na yi ka kuma sanya ni a cikinsa in kasance mai rage kurakurai kada kuma ka sanya ni a cikinsa matattaran bala'i da annoba da ɗaukakanka ya ɗaukakan musulmai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu رمضان تجلى duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke kawo muku ƙarin bayani dangane da labaran sannan mu jira in masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To ba sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da mai da martanin jagoran junju hali musulunci na ƙasar Iran ga zaɓe biyu wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba wa kasar dangane da shirinta na makamashin nukiliya wato ko tattaunawa ko kuma yaƙi jagoran junjo hali musulunci a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya maida martani ga shugaban kasar amurka donald trump wanda ya yi barazanar wa kasar da yaƙi idan ta ƙi ta tattauna da ita kan shirinta na makamashin nukiliya kamfanin dilancin labaran pars today ya nakalto jagoran yana faɗar haka a ranar laraba da ta gabata a lokacin da yake ganawa da ɗaliban jami'o'i daga yankuna daban-daban a dufaɗin ƙasar jagoran da farko ya bayyana yadda shugaban ƙasar amurka ya bayyana wa duniya cewa yana son tattaunawa da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya a matsayin yaudara ce saboda, ya nuna wa duniya cewa amurka tana son tattaunawa amma jumhuriyar musulunci ta iran ba ta son tattaunawa ta zaman lafiya amma a gaskiya shine wannan shugaban ne ya yayya ga tattaunawar iran da amurka a shekara ta 2015 wanda ake kiran jcpoa dangane da shirin makamashi nukiliya ta ƙasa iran sannan wannan shugaban ya fidda amurka daga yarjejeniyar ta farko sannan yana neman ya tattauna da ita iran akan wata sabuwar shirinta na makamashin nukiliya na daban ta yaya za mu tattauna da shi a yanzu bayan da shi ne ya yayyaga yarjejeniya ta farko wanda ya nuna shi ba mutum ne mai mutunta alkawali ba ta yaya za mu tattauna da shi alhali ba zai mutunta sakamakon tattaunawa wanda za mu yi ba kamar yadda yi na farko imam hamna ya kara da cewa tun farko manufarmu ita ce wato a ɗauke mana takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mana a tattaunawar amma tare da wucewar lokaci takunkuman tattalin arzikin ba su kai ga manufofinsu ba sannan dangane da zancen shugaban ƙasar amurka na cewa ba za su bar iran ta mallaki makaman nukiliya ba imam hamna'i ya ce idan da muna son mallakar makaman nukiliya gwamnatin ƙasar amurka ba ta isa ta hana mu mallakar makamin ba abinda ya sa ba mu mallaki makamin nukiliya ba mu da raɗin kanmu ne muka ce ba ma son irin wannan makamin saboda dalilan da muka bayyana a baya dangane da barazanan farwa ƙasar iran da yaƙi kuma jagoran ya ce ba abu ne na ɓangare guda ba don iran tana iya mai da martani kan amurka kuma tabbas idan amurka ta yi hakan to jumhuriyar musulunci ta iran za ta mai da martani jagoran ya kara da cewa idan amurka ko wakilanta suka tabka wani kuskure to za su fi cutuwa a kan ita iran gaskiya ne ba ma neman yaƙi da kowa don yaƙi bai da kyau amma idan wani ya takale mu to ya san cewa za mu rama sannan ya kamata duniya ta sani sannan ita amurka ma ta sani a yau amurka tana ja da baya a al'amura da dama kama daga tattalin arziki tsarinta na ƙasashen waje tafiyar da al'amuran cikin gida zamantakewa da wasu wurare da dama amurka tana ƙara rauni ne amurka a yau ba ita ce amurka a shekaru 20 zuwa 30 da suka gabata ba imam khamna'i ya ce kada ku ga cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta rasa manya-manyan ƙawayenta a shekarar da ta gabata ta yi rauni wannan ba haka yake ba gaskiya ne mun rasa abokanmu mun rasa 'yan uwanmu shugaba ibrahim ra'isi mun rasa said hassan Nasrallah, mun rasa ismail haniya mun rasa said safiuddin mun rasa yahya sinwar mun rasa daif da sauransu amma ƙarfinmu ya ƙaru bayan wannan rashin kada ku tsammani mun yi rauni wannan duk tare da cewa rasa wa'annan gwaraza kuma shahidai namu abu ne wanda yake mana zafi a cikin zukatanmu amma ko kaɗan bai sa mu rauni ba kawancin masu gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya suna da ƙarfi sun kuma ƙara ƙarfi idan an kwatanta da shekarar da ta gabata lebanon tana da ƙarfi falastinu tana da ƙarfi kuma za su ƙara ƙarfi kan ƙarfi banda haka ya kamata ku gane cewa gwamnatin ƙasar iran kama daga shugaban ƙasa da sauran jami'an gwamnatin ƙasar kansu a haɗe yake dangane da matsayin da ƙasar ta ɗauka haka ma kansu a haɗe yake kan tallafawa raunana ƙasashen falasɗinu da lebanon tare da taimakon allah da yaddarsa za mu ci gaba da samun nasara haka ma mutanen ƙasar iran za su ci gaba da goyon bayan shugabanninsu kamar yadda suka yi a baya wajen tallafawa wa'anda aka zalunta a duniya a yanzu da kuma nan gaba jamhuriyar musulunci ta iran ta daɗe tana gwagwarmaya da azzaluman shugabannin duniya kuma za ta ci gaba da wannan gwagwarmayar har illa masha Allah a wani wuri jagoran ya ce za ka je suna maganan cewa amurka da farko kafin kowa wanda yana nufin duk ƙasashen duniya su sa bukatun amurka a gaban bukatunsu sannan wannan son kai abu ne a fili kowa na gani a kowace rana imam khamna'i ya bayyana dalilan da suka sa kawancin masu gwagwarma suke ƙara ƙarfi a kowane lokaci a iran da sauran wurare inda ya ce idan ƙasa tana da abubuwa biyu aƙida mai kyau sannan suna aiki tukuru al'amuransu gaba ɗaya ba za su taɓa ja da baya ba ya ce samun yardan allah ita ce manufar kowane mutum mai hankali sannan ya ƙara da cewa samun nasara samun ceto da tsira zai yi ne kawai ƙarƙashin shiritarwar ubangiji mahalicci wanda kuma shine sakamakon tsoron allah jagoran ya kawo misalai guda biyu wa'anda suke nuna irin gwagwarman da ɗaliban makarantu a nan iran suka fuskanta a wannan zamanin da manya-manyan ƙasashe a zalimai musamman amurka da farko ya ce a nan iran kimanin shekaru 100 da suka gabata an yi lokacin da iraniyawa sun kaskanta ƙarƙashin turawa wanda suke ɗaukar cewa sun ci gaba a komai wannan halin ya sa iraniyawa sun zama mabiya ƙasashen yamma gaba ɗaya sun miƙa kai sun maida kansu mabiya kawai masu rauni ba sa iya bambanta tsakanin ci gaba na gaskiya da kuma na ƙarya. imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya sifanta wancan lokacin wato a zamanin sarki riza pahlavi yana cewa turawan ingila sun kawo shi kan gadon sarauta sannan daga baya suka cire shi a lokacin da suka ga dama suka ɗora ɗansa muhammad riza a lokacin ya mika musu kai a kome ya miƙa masu iran suna yin abin da suka ga dama da ita don raunin mutanen kasar iran a lokacin turawan ingila sun mamaye kudancin kasar a yayin da rasha kuma ta mamaye arewacin kasar sannan fari ya zo ya kashe dubban mutane a lokacin sun sa shi ya danne mutane masu gugurma a cikin gida sannan ya sanya hannu a kan yarjeniyoyi na kaskanci kamar yarjejeniyar drc na man fetur jagoran ya bayyana cewa gwagwarmayan kwace kamfanin man fetur na ƙasar iran daga hannun turawan ingila shine ya fara farkar da mutanen ƙasar iran kan mummunan niyya na turawa ga ƙasar ta iran wanda hakan ya nuna matsayin da turawa suke da shi a wajen iraniyawa kafin haka amma shugabannin lokacin kamar firayim minista dr muhammad musaddiq yana son taimakon amurka don ficewa daga zaluncin birtaniya sai gashi amurka ce ta ƙulla makircin yi masa juyin mulki ya ce juyin mulki da amurka ta yi wa musaddiq a shekara ta 1953 ya nuna cewa dogaro da kasashen yamma yana hana ƙasa ci gaba kuma kowace ƙasa ne daga cikin ƙasashen ya kuma tabbatar da cewa ƙasashen yamma suna taimakon wani ne kawai idan akwai buƙatarsu a ciki ko kuma idan akwai abin da za su amfana da shi sannan aka sami ɗaliban jami'o'i suka fara farkawa suka fara tunkarar amurka tun lokacin da kuma nuna rashin amincewansu da ita da farko dai sun fito zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar da shugaban ƙasar amurka na lokacin wato nixon ya kawo ƙasar iran a ranar bakwai ga watan disamban shekarar 1953 inda sarki sha ya sa sojojinsa suka kashe ɗalibai guda uku a lokacin in ba don nasarar junjuya hali musulunci a ƙasar iran a shekarar 1979 ba da ƙasar iran za ta rasa komai ta zama tana hannun turawa sannan mutanen ƙasar za su ƙara fadawa cikin talauci da wahalhalu ya ce imam khomeini kudus sirruhu da kyakkyawar jagorancinsa ya sami nasarar fahimtar da mutane mummunan shirin amurka ga kasar da kuma haɗa kansu kan abin da zai ba su 'yancin kai da dogaro da kansu sannan ya karfafa gwiwarsu kan cewa za su iya samun ci gaban da wa'annan ƙasashe suka samu har ma su wuce su sai ga shi jajircewar mutanen ƙasar da kuma na shugabanninsu ya kai iran inda take a yau ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ce kadai take iya sanya bukatanta a gaba kafin na kowace ƙasa a wannan yankin ya ce ƙoƙarin ƙasashen yamma a halin yanzu shine sake mai da kasar zuwa yanayinta kafin nasarar juyin hali musulunci a shekarar 1979 na kaskanci da miƙa kai ga bukatunsu daga ƙarshe jagoran ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa amincewa ta koma inda juyin hali musulunci ya fitar da ita ba saboda ta ɗanɗana daɗin samun 'yanci da kuma ci gaban da ita take tsarawa kanta ba tare da shishigin wata ƙasa ba wannan duk tare da cewa ba ta kai inda ta kai ba ba tare da fuskantar matsaloli wa'anda wa'annan ƙasashe masu girman kai suka haddasa musu ba daga ƙarshe duk wata ƙasa da ta sami aƙida mai kyau ta sanya samun yardan Allah shine a gaba ba wanda ya isa ya sami nasara ko galaba a kanta kuma da rayuwa da mutuwa duk ɗaya ne ga ɗaiɗaikun mutanen ƙasar saboda hakan ba zai dakata da ci gaban da ƙasar ko al'umman take samu a duniya ba ga kuma fatan samun rahman Allah a gobe kiyama jinin shahidan jumhuriyar musulunci ta iran bai tafi a banza ba saboda shine aka shayar da itaciyar addinin musulunci wanda a halin yanzu ana hangen rassansa a ko'ina a duniya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na duniyar mu a yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.